وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna jin daren ɗaya kenan ne ga watan goma sha ɗaya watan dulƙada daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku Allah ta'ala muke roƙo ya mana muwafaka ta duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna cikin maganan yin kira zuwa ga addinin Allah kiran nan da hikimomi da fasahohi da yin yadda za a ci gajiyar abun yadda muka ga shugaban masu kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake bin abubuwan sannu-sannu yana bin su da haƙuri da fasaha da kyalewa kuma ya ci nasara akan haka can dai mun ga wani ya je ya yi fitsari a masallaci a sai dai a kashe a ina riga na shiga in an gama kayi inda ya yi maganan ainihin mutumin na ya fara fitsari a masallaci aka yi ca kan na ce ku bashi to shi ne wani maganan ku bashi ɗin wa ƙauluhu ya ne rasulullahi la tuzrimuhu ko hadha al-ba'il la taqta'u alayhi bawlahu kada ku yanke masa fitsarinsa ko kada ku yanke fitsarinsa a gare shi wa yaqdi ar-rajulu bawlahu mutumin nan ya gama fitsarinsa bi iminanin kamilin da nutsuwa cikakka ثم ينادي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر رحمة سنن منظر الله rafin rahama sai ya kira wannan mutum ana naharul khairi ha huwa naharul rahamati eh, rafin wayan bo'ul hanani maƙulƙulan tausayi da jin ƙai wa ustazul khuluqi wal adabi professor gaba da farfesa na kyawawan halaye na makarimul akhlaqi bu isa utammimaha wa yaqulu ya kira shi malan ijna'am na'am إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القبر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن بني لذلك للا وإن مصلاتي duk إنك ka مصلاتي دقتك مصلاتي la tuslihu lishe in ba su dacewa ga komai nan kaga amrun umumi ne ko ba su dacewa ga komai amma sai aka ware shi aka rage ainihin umumin min hadal boli na wa'annan rake na wannan fitsari walal kaziri haka ko da kazamta ba su dace da kazamta ba nan ya kawar maka masu zama a juji su ce su waliyai ne wanda zai ɗauki kwana kaza babu wanka babu wanki babu gyaran fiska babu komai ba turare ba komai ya ce shi wali ne min auliya Allahi azamta ba musulunci Allahu naziru yuhibbu nazafa au kama qala huwa jamilu yuhibbu jamala saboda haka nan innama hiya wa'annan masallatai da kake gani li zikirillahi azza wa jalla an yi su ne domin ambaton Allah mai girma da ɗaukaka zikirullahi ya haɗa tilawar alƙur'ani ya haɗa karatun hadisi ya haɗa karatun shari'a ya haɗa ya haɗa lalle in ba wani magana sai wannan ya ishe mu mu matsa ji masallatanmu mu ga masallacinmu kalkal mu ji masallacinmu na kamshi mu ji masallacinmu babu kazanta babu wani guntun kwano ba marfin kula ba tsumma babu duka abi a share a kwashe kana barin mayafin ka masallaci awoyi za a ɗauke a ji a ƙwara wasu salati da yin sallah ta farilla da ta nafila wa qira'atil qur'ani da karatun qur'ani da abunda qur'anin ya kunsa hadisi gashi na Wai ya'muru nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sahabiyan wannan na jin nasihan ga fitsarin sa na kallo aka ja hankalinsa wannan fitsarin ni ta ce anan ba ga abun da aka yi saboda kaza saboda kaza saboda kaza maimakon a ce mana shi ka je ka ɗebo ruwa ka ba a kai ai kaga an taimake shi a ya ka ce kai shi sun da tsallake shi ka ɗebo ruwa ba shi ko wancan bacci ne eh, ga wanda ya fi tsarin ne za a ji a sani eh shi irin waɗannan banzayen mutane sun zo kawai tsada mai umarni ake bi tarbiya ne Baharu. ko naharu min hori khairi min hori rahama shi ka ce a kai da kake jin ana wannan fada kana kallo to tashi ka je ka ebo ruwa a guga a rijiya ka je ka wafa a kai mutumin nan yana zaune aka tashi aka ɗebo ruwa aka watsa sai tsari ya tafi haya a ta dalwin ya zo ya zo da guga minal ma'i fayashunnuhu ana asaril bauli ya watsa shi a kan gurbin fitsarin. wa ya tsahurul makan ta wuri ya yi tsarki ya yi tsarki wanta hatil kadiya matsala ta kare ba a ce komai ba wanta hatil mushkila mushkila ta tafi jama'a 'yan kallo sun tsinke shi mutum ya tsinke mai ɗebo ruwa ya tsinke Kama da ka ji labarin hankalinka ya tsinke in dai ka gane wannan magana ya wata buya za a yi yiwu kai Allah da iko yake Allah ya yi mutane wannan mutum ko a wancan zamani, kallo aka kai shi ji kalli wancan zamanin ita yanzu ya rayu na shi ai da ya more fama amara nabiyu sallallahu alaihi wa sallama sahabata an yi ko hazar rajulu min yadaihi wa katama ikharijal masjidi annabi salawatullahi wa salamu bai sanya sahabbai ga majiya ƙarfi a wurin an yulku hadha rajuli su ɗauke su cicibi wannan mutum min daihi daga hannayensa wa kadamaihi a haɗa hannu da kafa a tukukuya shi a jefar da shi kharijal masjidi mutum mai fitsari a cikin masallaci annabi bai yi haka ba wa ma nafahu. bai zarge shi ba wai kai kuma na ka rasa inda zaka je kai fitsari sai cikin masallaci ne eh, kai baka da hankali ne ba a ce masa haka ba wa ma wabbakahu ba a ma ko zarge shi ba wa ma azahu bi kalima wala bi lafza ba a cutar da shi da kalma ɗaya ba kai ko da lafazi kalli lafazin da aka yi masa لا والله فانفعل هذا الأعرابي بهذا الخلق الكريم wannan mutumin karkara ya ku tasirantu in fa'ala ya aikatu ya tasirantu da wannan halaye na mutunci fadda kala salata khalfa rasulillahi ya ko shiga sallah a bayan manzon Allah sun da Allah bi hadhihi da'awa ya kuroke Allah da irin wannan du'ai allati sami'aha a nabiy sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi ya ji sami'a al ya Kulu, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada ai wai bana ya Allah ka jin kaina ka rahama min dani da Muhammadu kada ka sa kar ka rahama wani tare da mu eh a buɗa mana rahamar Allah mu shiga aljanna sauran ka kyale suna saboda sau mutumin malaye an masa alheri alherin ya alheratu wa huna lam yujamilhu nabiyyu sallallahu alaihi nan annabi bai shiru ba ba a masa mujamala ba ba a ce dan ah, kawai ne a kyale shi ba ba a ce masa saboda ya yi kuskure ala hisabil manhaj akan manhajan da'awa idan aka ji mutum ya tsallake take ake janyo shi a dawo da shi daidai ba za a bari sai abin ya gagara ba wa innama lamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama salatahu da annabi ya gama sallarsa kala laqad tahajjarta wasi'a ina ji mutum yana cikin sallah yawo kila a tahiya ne ko da a cikin sallah amma dai kafin a sallah ne ne da aka kare ne annabi ce kai ka tukwaikwaya ka matse faffaɗa ka tsoki abu mai faɗi ka sake shi ya'ani lima tubayyi kuma wasa Allahu tabaraka wa ta'ala don me za ka matse abun da Allah ta'ala ya buɗa shi wallahu jalla wa'ala ya kuli ورحمتي وسعت كل شيء رحمتا تاكيوي دكان كومي شكرا نما أبا متن بيكوي شيد محمد الأعراف آيات أريدها وسند شدا فهذا درس عملي من المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم يبين لنا منهج الدعوة إلى الله to wannan darasi ne na aikace daga al-mu'allimul malamin da ya fi girma bayyana lana manhajar da'awa inda inda ike mana bayanin hanyar da'awa wannan hanya bisa bisa'abi sai dai Allah ka yayyafa wa zukatan mu sanyi ilallahi ta'ala وما أجمل قول يحيى بن معاذ رضي الله عنه المتقدم في تعليقه على قول الله تعالى لموسى وهارون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام يا كوتتون زنجن يحيى بن معاذ رضي الله عنه وانا ya gabata وجند إكيين تعليقين da akan zancen Allah tabaraka wa ta'ala ga Musa da Haruna da kuma annabi musallahu Allah ka kara musu aminci idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina ku zo ku tafi zuwa wurin fir'auna innahu tagha fir'auna ya zaki amma da ya zake din nan ba doko shi za ku yi ba faƙola lahu ai ku gaya masa kaunan layyinan magana ta tasa a aya arba'in da uku zuwa arba'in da hudu wa na ya arifu fir'aun kowanne mai san fir'auna duk da ba mu haɗa zamani da shi ba ana kiran fir'auna sai ka ce la'anatullahi alaihi ko a zuci ففرعون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى فرعون فني يتي شيني مهلكينكم في جنة إكي قام تنافى النازعات آية عشرين له وفرعون هو الذي قال فرعون شيني فيتي ما علمت لكم من إله غيري ma alimtu min ilahin ghairi lakum ni fa ban san wani abun bautata wanda ba ni ba gare ku ni ne kaɗai abun bautatawa al-qasasi aya 38 wa ma zalika ya'muru Allah duk da haka in Allah ta'ala na umarni ya'muru Allah ta'ala Musa wa Haruna nabiyyaini karimaini أن بوا بما سكرن أن يقول لفرعون قولا لينا سجيا فرعون ما كان تتبصى وهنا يقول يحيى بن معاذ من ني حياة معاذك جوا أن إلهي وسيدي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله ilahi ina roƙon Allah wasa yidhi mahalicci na ya shugabana wannan in ka samu a ce kana kai kaɗai ka karata wannan ba ka sani yayin da za ka yi kuka har maganan ta ratsa ka da gaske zai iya yiwa ka san abin da ka faɗi amma ba ta ratsa ka ba ilahi wa sayyidi haza rifkuka biman yakunu ana al-ilah wannan shine tausasawanka ga wanda ike cewa shine abun bauta kamar ka daidai kuke da shi kaga an ce a lallabe shi fa kaifa rifquka yaya ka bi man yaqulu antal ila Allah kai ne abun bautatawa idan mutum ne wannan magana sai ka je ce kai ni ma kina ji zo samu aljanna ni na san Allah kai ne abun bautatawa tunda wancan an ne mai ja da kai Me ce shi ne rabbu shi ne ilahu yana hana ma ina ma alimta lakum min ilahin ghairi amma kace fa qula lahu aga masa qawlan layina. ai za mu sa da ce Allah nan kai za mu samu gafaran nan irin wannan kenta mutum ya zo mutuwa zai dinga tuna wannan ya zo mutuwa sai ka sa wannan are ka ji ciwo abun ya ki gaba ya ki baya alamomi ne kai tafiya ce la Allah ta zo to sai ka fara wannan ilahi hada rifquka biman yaqulu ana al-ilah fa kayfa rifquka biman yaqulu anta al to la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin zai ci gaba da wani haƙƙi samu ya fita wannan duniya da wannan kudurai wa aqulu لقد دخل دخلت بقي من بغايا بني اسرائيل الجنة في كل كما ثبت في الصحيحين شي شهي هيك اسرائيل انا غايا مكو لقد دخلت بقي وتكاروا daga cikin بني اسرائيل isra'ila ta shiga aljanna karuwa mazinaciya ta shiga aljanna في كلب سبو ده كريه كريه كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية وترانا كرينا ذاك ريجيا سبو دكشي يا تسكنتي أقول وأرامنا iyaka ba inda zai yi ya kai kada ya katuluhu la'afashu kishi kaɗan ya kashe shi a baghiyyun min bagaya bani isra'il sai wata karuwa daga karuwan banu isra'ila ta ganshi fana za'ad mokaha ta cire takalminta mai tsada fasakatu ta shayar da shi فغفر لها به كاريه يا يا wanda شاهد shayar ادم فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا جاجناسي سيباك كنصر فإذا كانت الرحمة وسجا إذا رحمة jin ƙayin kare au karnuka jin ƙayin karnuka tana janyo sababin tukfarul khataya lil bagaya a yafe kurakuran mazinaciya ko karuwa fakai kaifa rahama to don Allah rahama mai za ta yi rahama ga kare ta janyo ta karuwa ta samu gafara to me tsammanin ka abin da rahama za ta yi biman wahada rabbal baraya ga wanda ya kaɗe ta mahalicin halittu baraya wa nahnu nurakkizu ala hadhihi alqadiyyah almuhimma mu za mu tsaya mu sa ka'ida akan wannan matsala mai mahimmanci za mu shimfiɗa ka'ida لأننا نلاحظ ونلهم قسوة وجفوة في كثير من إخواننا لأننا نلاحظ ضمنا in kaya mukan yi tsokaci lahaza muna kalla in kai kalli idundunan jama'a da fiskokin jama'an da kake mu'amala masu da'awa nalmahu zaka kasuwa wata alama ta bushewar zuciya ga mutum yana yi kaman shi ne Allah wa jafuwa da irin nau'i na gautsi fi kafirin min ikhwanina cikin majoratin yan uwanmu masu dawa shi can yana magana da malamai muna magana da ɗalibai ɗalibai masu da'awa za ga akwai nau'i rashin tausayin ɗalibansu rashin tausayin waɗanda suke kira akwai nau'i na rashin tausaya masu fabi mujarradi an yaltazima insanu zahir iltizamu zahira da zarar mutum ya dan lizinci yan abubuwa na bayyane na'am ma'ana da zarar mutum ya ga ya ajiye gemun shi to a matsayin ya ga hadisi mai magana suna a ajiye gemu ya ga hadisan da suke ce a ɗage wando shi ma ya ɗage wandon shi ya ga hadisan da suke cewa a yi azumin litinin da alhamis ya ga ya fara yi da zarar ya ga falalan ƙiyamun laili ya fara ƙiyamun laili da zai ana a gaskiya zai dinga gani wanda bai yi kamar wani kahiri kahiri ne ko ko ko bai gane ba zaga ta gane ni ya ma ishe ne da zarar mutum ya samu kansa sai kaga ya shigo gidansu yana wa mutane kallon kahira kahirai haka hatta ƙyanƙyanin abincinsu yake na tuna wani dan uwa gaskiya zunan na tuno shi muna cikin abin nan da dai ya ga ya lizinci kaza ya lizinci kaza ya kama kaza nan take abincin da ya fara can ba zai ci ba abincin baban shi don ya ga ina cin hanci ban yi tunanin yadda zai tsamo shi ba daga cin hanci nan ya dafa abinci sai maman shi ta ce to ai wutar ta babanka ne kuma daga cin hancin ya aka samu wutar ka dafa abinci da shi to abincin sai ke dafawa ga gidan su suna da baban shi da maman shi to suna nan ga su suna girkawa sau daga nan yi zo yi makalo ya makalo samu abincinsa zo dafa sai ya dafa da wata su ya ku taba shi ne da ya kare ta ce to ka dafa da abincin wancan da cin hancin nan shi aka sai mana wutan nan da wannan kicin a lokacin wallah ni wallah mun bai bani wani tunani ba a lokacin nan kawai dai faɗa nake masa kadai na kaza amma wannan tunanin bai zo min ba sai yanzu da ma ina wannan karatun wallahi na tuno shi a ƙarshe dai da shi su cewa abun a san da wannan to a cikin da zarar kawai ka ji ka tura ka je cikin cin hanci ka duba ka duba sai ka ga babanka na wannan cin hanci to me abun yi ai ya kamata ka fara tunanin ya za ka tsamo shi wani usulubi za ka bi ya ake tsamo iyaye wani hanya za a bi ka tambayi wannan bai sani ba bai nuna babu ka je ka tambayi wancan bai sani ba bai nuna babu wannan ina iya ba ka dubara ka je ka waye gari kamar ka watsa masauta wuta ka sake dawowa ka sake tambayan wani da haka har Allah take nufi Allah zai sa ya tsamo babanka to Allah sai ga magana ma yake cewa fa bi mujarrad na ma kafa kai sakin layi kuma haka muke wallahi to malam karatun durkusa za a yi a yi magana ba a durkusa ba kowa sai Allah duk mutumin da durkusa mushriki ne kawai in ka dace to lallai na gano babban musirki a Najeriya nan babana don inda ka durkusa masa ba sama da kafa za ta haɗe yanzu ya zan yi da shi farko mu kulla gaba ko tunanin ya za a yi gane abinda za ka ba bannan na kafa shi ya ka a makaranta in bai so bai son ka koyo wannan ya saka a makaranta ba zai baka haka ba la'alla kila akwai ran da taɓa samun kai mamman take kakan baka je makaranta ba to ya za a yi karatu abin da zai kishi uslubi ne babu ka je gida kana kallon mutane gaman kahira kahirai in an maka magana miya aka yi kaɗage wanda ka ce kai jahili ne ba ka san sunan manzan Allah ba rabin kori ba sunan ba ka sunna sunna ce to mai da ke gaba ta damu abubuwa na bukatar usulobi abubuwa na bukatar sannu sannu fa bi mujarradi an zimal al-iltizama zahira Allah sarki malam ya ɗan rungumi addini irin runguma zahiri ne ba kila abin ko zuci bai je ba ya hawwilul ta ila narin muta'ajjija ya mai da gidan wuta gobara mai ci fetur ya tashi babba kan wasa ta shigo ce kaga ka'ira ko hijabi babu kuma waɗanda suka zai ki ɓanna suna kallon ki ba su ce miki komai ba Allah shirye ku duka gafita ta za ku shirya ai ba yadda za su tsaya in ma hadisi kake da shi mai magana kalma da kalma zai wahala su ji wannan hadisi kuma abinda suka aikata ka ne asali in ma suka zagi wannan hadisi kai ne asali sai ka fi su zunubi la yastati waliduhu an yi yukallimahu mahaifinsa bai masa bai masa magana to kace wane so sai zai tsaya maka gadi ko saboda an ce ba durkusa ba ko wane zo yan dubi wanda na rana ce adamu zo ya sai tsaya min ai ya kamata dai idan sa ya zauna ko ni ina zaune shi na daga min to ba za ka dan zauna ka ji ba ce durkuso ba kyau Allah kada yake durƙusawa, ni ba na ci ne Allah kai kuma ku yi wa karatun wani fahimta wani kuma ce to yanzu durkuso sunna ne a usulubin inda za ka bi kan amo su ne durkuso ba to tabba amma ya ka bullo wasu su gane kamar yadda ka gane ka zo ka same su a zaune a ya kamata ka zauna suka kira ka wannan wannan irin maganganu ne da kake faɗi ce ai ba ba abu kaji kaji kaji baba kaji kaji baba kaji kaji baba ya zan shi wanda kake ɗauka bai sani bai fika hankali ɗaya ba ka ilimi annabi bai koya maka galabi ba ya koya maka ladabi ya koya maka kalimatu tayyiba sadaka kalma da dada sadaka ce wala tastati'u ummuhu an tatahaddasa ma'ahu wai maman shi ba ta iya magana da shi sai ki zo in miki rijista ki dinga zuwa karatu ko kya musulunta sai o ashe mu da duk kahirai ne kahirai suka haife ka wala ka ja mana ba karatun da koya maka je kai wannan fadalan an an ikhwatihi balle yan uwan shi wanda dama ya gama raina su sau nawa da dama za a iya samun irin waɗanda suka ɗauki karatu da suke ba da shi ka ga mutum ina ta bala ina ta gaba da koran da izo ya zauna ya ji sau ɗaya daga za a shi haka kake to mu wannan ba haka aka ce mana ba to don Allah ka gafarta min sau nawa ko ta rana muna hudu ce to ni da abin da ke ne magana ka ya yafe min abin da kai na ce ni ban tambaye ka ba ka je ba komai ya ce da na sha zuwa in zo in sallah masa ba sai wallahi ba dan Allah na gira na zo ne in ga me ake amma yanzu ga abin da na gano a ƙarshe ina neman ka gafarta min zagi ban san irin adadin zagi da na maka ba ce wannan ba komai in ma baka nemi gafar ba ma kai ba wani ma da iya zagin da bai sani na gafarta masa balle kai da muna sallah tare wa ikhwanihi da yan uwansa yayya ko kanne limaza ya kulu التزمت هل هل هذه حياة الالتزام an magana me yasa ake faɗi abin da ke faɗi A ni na kawo ma sunna iltazamtu na kinsu hal hadhihi hayatul iltizam wannan shine rayuwar riko da addini hal bi hadal khuluqi والسلوك ندعو غيرنا إلى الله تبارك وتعالى ونأخذ بقلوب الخلق إلى الله تبارك وتعالى هل شبتم ألا بهذا الخلق وإن هذا والسلوك معاملا ندعو غيرنا إلى الله تبارك وتعالى ذا كلا وصم زوج الله تبارك وتعالى لو غني كل ما كاروا muna zaune kaman kuɗin guzurin can da ake faɗi wanda ya kamata a ce ainihin yadda ake zuwa daga wurare daban-daban wannan ya bullo daga uwa duniya gobe ya zo da wayannan wancan ya zo da wayancan wancan ya zo da wayannan saboda makarimul ke, ya akai wa ne ka zama haka ne sai zan je ka ga inda nake koyo dole ka ga mutum ka bi shi da makarimul ke, ka yi haƙuri da irin abin da yake don jama'a su ƙaru amma sai ka mutum zai iya shekara ina zuwa masallaci bai da aboki ko daya wannan ba burgewa ne ba ya kamata gan ka da jama'a wani ya san masallaci saboda kai wani ya san makaranta saboda kai wani ya san ana kaza saboda kai wani ya zo wannan ya zo ba zai iya zama bai tafi wancan ya zo ya zauna shi ma wancan ya je ya ɗauko ya kamata ce ka kai kana da jikoki na ma'ana ka kira wani shi wanda ka kiran shi ma ya jajibo abokinsa an haɗu ka zo daga ƙauyen ku kai kaɗai ka samu shekara biyar ba wanda ya biyo ka wannan ya nuna ƙauyen kun kaje da kun arziki kake ba da an biyo ka da wani ya biyo ka wanda duk suke abun an za ga ainihin suna zuwa su dawo da jama'a wani akhudhu bi qulubil khalqi da haka za mu iya rikon zukatan mutane ilallahi tabaraka wa ta'ala ya ka duba wa'ancan makiya kiristocin cikin musulmai ka duba abin da suke aikatawa saboda makarimul akhlaqi za ka gama na kwashe jama'a suke ina jin akwai wani wanda yake ma na faɗi fili ba ba ba ɗan shi'a ne ya gina masallaci da ko alu suna ce zo ka buɗe masallaci a karon kallahu aje ya same shi shi da shi daukan halu suna zama ya sauki ne ka ba shi kudin jefa ne ranar ga wannan abarwa iyali ranar ga wannan kila mota ka ba mai ka zo ka yi musu wafi. kawai kawai zai je suna ta samu nan kuwa ma nan ka je ka ga a mashi ka halaka ahalu sunna tunda duk wanda ya ga kai ka buɗe masallacin zai zai sallah masallacin su ne masu makarimun zakala mu san yadda ake da'awa ba ya kamata muna tantancewa muhalun ayyuhal ahibba mustahili ne abu ne korare bayyowa fadda a wato manhajin da'awa tsari ne hanya ce la ya iya ta an so lahu bai halatta ga wani mai da'awa ya tsallake ka'idarta allati hadd yadaha alqur'anu kama zakartu wanda qur'ani ya tantance wannan hanyar kamar yadda nake gaya muku in ji malami wa huna aqulu wannan kafin ya je homu ciki gaskiya wannan na ɗaya daga cikin abin da janyo mana mu ahalu sunna a Najeriya abun bai fadada bai fadada in ba ma ya fada ya gaishe sama ne sama sama ya fadada amma bai latsa har cikin zuci ba dole mu dinga makarimul akhlaqi dole mu iya da'awa dole mu iya amfanar da jama'a mutum yana lura da shiga da ka in ya ga zai na amfana da kai yana amfana da kai tabbas zai fahimci tun daga neman amfanin ya gano ai ma amfanin ka ya wuce haka alahira kana da amfani wa huna aqulu innal haqqa ma'ana Lakin da na an na shahada liha da shahadatan hulukiyatan amaliyatan ana ardi wake. In na ma'ana gaskiya na tare da mu. Kuka haka bai da ya fadi, yadda kasan ɗan Najeriya ake magana nan. Wallahi ma a Najeriya an yadda mu ne da gaskiya. idan ahlu sunna ya miƙe ya duk inda ya shiga ya kirari ce ga sunna kaza kaza inda mai magana ba mai ya daga hannu ya ce ko kai magana ka da kai za su yi rabu da su kawai to amma mun rasa makarimul akhlaqi a makarimul akhlaqi sun fi mu akwai ran da ina jin wani mai kemis ne daga cikin masu kemis su. magani ya janyo an je asibiti ana neman magani aka ce maganin babu amma ana kin za a samu a shagonsa aka je shagonsa aka ce ana neman magani kaza da aka rubuta asibiti sai ce sai ce babu amma da aka ce ai maganin dan gidan malam ne ice dan gidan malam subhanallah ya ɗauke kin ina jin ina ya shiga ina ya shiga sai da san inda ya kakulo maganin nan ta sun kuma wanda za ta rabu da shi mushrikin banza ba wani abin da wanda wannan abin karshen ta ko baka tafkar ba zai ka tafki iyayen shi to su za su gwada mana makarimul akhlaq ya kamata mu gwada musu makarimul addinin su ne ba ma yi amma su mu amfane su amma ba su za su amfane mu ba saboda kana duk inda abu ya haɗa ka da ɗan bid'a ka san kai ka kyauta masa amma kakka karɓi kyautatawa sa kai ka san yadda za a yi kayi dojin ba kai amfani da kayan shi ba amma kai kai kokari amfani da kayan ka wannan shine usulubin dawa Duk tijon su ne wani abu ya ku gidansa ruwa ya shigo ciki ruwan shadda ya malalo ta cikin gidansa ko zabura ba sa son sunna ku shiga cikin shaddan nan da tsutsotsi da komai ku rufe bakin ku ku kwashe zama kwashewa kawai in yi na sannu kuma gode ya shi ala nuri domin ka an wala shakora an na zalika kare wajen illahi kowa zai zai bi tambayo daga ina kuke a ƙarshen biyo ce aka je aka da ai ɗaliban da ne ce ka amma fa Allah wata rana sai gan shi ya zo ya zauna sannan ku ne sannan ku Allah ya muku albarka ka irin wannan karatu da ni ma ɗana na su zauna cikin ku amma wannan ya leka ji wurin ya toshe kaga so ka yi ba fa kwashewa wannan ya leka ya toshe so ka yi ba fa kwashewa to yaushe za mu samu makarimar halaki tilas mu yi la'akari na kawo misali da duk da shi ne dai zanta ta ƙarshe wannan in ka je kwashe wannan bai ma da kuɗin baku ballantana ku sa da zai ba ko ba kuma ma neman kuɗi amma ba zai zana ba alu sunna kana kallon tsoho kar kana kallon mutane san shiga wani hali ka koma kai ka dinga kallo ka zama musu ido yi kokari ka yi musu aiki ka taimaka kana gama ka kwashe na kana ka tafi ka ko tsayawa kallo ba ko a nemi daga ina ke kai in yi ne ka bi inda na fito ka tambayo ka gano daga ina nake kuma a yi kokari a yi don Allah ka saki abun ka ne sa kai ya Allah wallahi malam Allah zai taimake mu zai faranta mana rai akan wannan da'awar mu ga tana tana fadada amma rashin fadadarta tun da ne abin da annabi ke kiran mu a kansa ne wanda sabbai suke kira mu ne ma Allah ya kira mu a kai to amma da yan bid'a suka gane wannan ba mu gane wannan ba ai subhanallahi In na da haƙama a na. La ya haƙan ta ƙulu? Laƙin na La nu husin ba iya ba. An nasha da leha da lahaƙi, mai shaida da wannan gaskiyan shahadatan hulukia. Shaida ta kyawawan halaye. A maliya. Ana arbi lu'a ke. Kuna misali mutu ajiye maka dansa ya gudu ya zo ya zo da kwana kaɗai yadda ya kwashe da. in ya mai da ɗan gida ya ga ɗan wannan ya bambanta da sauran na gida sai wannan da ake ganin ya lalace ya fi duka sauran wa'ina duk ku zo ku koma kuma ku zama kamar shi ya kai wata uku kai wata uku ka saka zama kamar wannan ku dawo gida to amma ya zan ko na nan ko ne marasa amfa ko ne ake kuka wannan ba mu zama wakilan sunna ba ba zama ba ana ta ba mana hikayoyi tun kafin mu karanta muna ta gani umar dan khattabu ya ga wata tsohuwa ya ɗauka mata kaya ya kai gida lokacin yana halifa bayan ya kai ya aje yana nan kaza ce kai yaro da ma kai aka ba halifa la ka bi cancanta me tausayi haka eh da da cani ne shi to haka in ka tashi kai don Allah kuma da niyyar Allah ya taimaki wannan addini saboda haka kana yi ne kana nuna Muhammadu Rasulullah ya koya nan haka daga musulunci na koya ban ma iya komai ba a cikin su ne ne ciki ne ne mugun ciki na ƙoƙarin gyaggyarawa ne na je ne in tuba sauran sun fi ni wala nusinu ba mu iya an nuballiga hadal حق لأهل الأرض بالحق بحقه ba mu iya isar da wannan gaskiya tamu da take tare da mu li ahalil arzi ga mutanen wannan duniya bai hakkin da gaske hadhihi hiya muskila wannan ita ce matsalar mu saki ce dan Najeriya ko kuma su ma ya doke su ne haka wa innal batila ma'a ghairina ba haka ba ƙarya na tare da wasu mu ƙa'idarsu da littattafansu da mene da sola duka ya ce ƙarya ce ga tabbata to amma sun iya fentin ƙaryar yau an waye gari suna a cikin gida an waye gari mu masu gaskiya mu an kai mu waje lakin yuhsinu an yulabbisa al-batila fawqa haqqi sai dai zai iya tufatar da ƙarya tufafin gaskiya kuma mutane su karbi ƙaryar shi muna kallo Allah ji kan wani tsoho daga cikin mun nan ainihin yanzu kan baya cikin mu a cikin mu a tafiya amma da yanzu ba cikin masallaci yaje zai wazi aka ce za a yi muƙawala amma masallaci na halus sunna ne Yaje to shikenan kun ga abin da za a yi yara yaran nan ku je ku yi kabbara kawai a sa dattijan nan wanda an ce ga 'yan kwamitin dattijo nan ya je yara suka cika masallaci za a yi mukabala da ɗan shi'a ɗan a nan ne shegin wayo yan kwamiti dattijo ne tashi tsoho ne takwab gashinsa ya yi fari fat ya miƙe ina magana kaza kaza kaza kaza kaza yaran nan ya miƙe ce ni tun da iyayena sun ce kan magana da kai ba zan yi magana da kai ba yan kwamitin da yin shi shi ke ne kada tsoron ya ta yana ce duk wani mai hujja shi a ga matsayinta wani ne ga matsayin sunan masallacin wa masallacin ibiru taimiyya sai da kila ba wancan na ibnu taymiya da ka sani ba ne ba wani ne wanda ka san shi ba saboda kanai yan kwamitin da suka mike to ce shi ke na kace na iki wanda yake so ya mukabala sai ya fito ya ce assalamu alaikum ya jama'atar musulmina ni ina bin maganan iyayena lokacin da tun jiya iyayena waɗanda suke na nan masallacin sun ce ka in yi magana don haka ba zan yi magana ba ko me za a yi ni ba zan yi magana ba assalamu alaikum eh? kaga ba da aka ya rushe yana nuna shi ina bin su su kuma can yanzu haka wannan tsoro sai sai kaga bikin nan tsofo daga gari kaza kaza zaka tada mana da rikici mu ba da mu za a rikici ba yaran mu suna da burki saboda kana manta ka kuma dan shi a ne bahat hasan ga zanga yana shiga amma ga shi an kwamitin hannu suna da kare shi kuma ya iya zama da su an ce masa kakkai magana gobe za su zo da ihu da me za su yi mukabala kan karabu da su kaji ce an gama su me me a fa'ida ina gazar fikirin ya shiga shi ne lakinnahu sinu ya iya an yi labbisal batila sauba an yalbisal batila sauba al ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق zai iya ya shigar da ƙarya zuwa wurin da ya kamata gaskiya ta kai ina masu gaskiya suke yau ga ƙarya ta shiga gidajen sarakuna ta shiga gwamnati ta shiga makaza ta shiga kaza a ce maka samu matar riki shiya ta iya hatta ɗakko in basadan american ebe iran ya zo fadan sarki ta karantar da yara shi a aibukin sauke su sarki da kansa ya dauki mukamin ya raba daga iran muna ina halu suna. a ce maka yau a samu ɗan sarki wanda zai iya hawa sarauta ya taso tun ina ɗan ƙarami ƙarya ta raine shi tun ina kucin har ya zama wani abu tana ɗaga shi tana ɗaga shi yau ya yi furfura shirye ike yanzu in an ba shi sarauta zai iya rikewa su ahlu suna su kuma waye suke da shi wa suka raina a gida ka duba ka daga can da suka masa raino daga can suke taujihinsa suna wajen shi su ba shi kasa su ba shi kaza in an yi kamar za a tankaɗe shi su karfafa shi da kaza da haka har ya kai wani mukami da ya kai su kuwa da suna ga sunan zaune a fada ga sunan kullum za su je su gaida sarki ba su samu kai karshen ta mako wanda aka ɗauka aka ba su ɗaya a gidan sarki su karantar da su don akwai wanda zai shiga har cikin gidan karantar da ɗaya sarkin ma da kansa ya ce ga ƴaƴa na nan ka kullum da su mala naka ne har cikin gida zai shiga amma yanzu bai zama da ɗaya na alu sunna na ku zo ku gani ba wannan wannan irin koyar na ya aka yi waccan daga waje ta zo ta fi gida a gidan har ta horar da shi har ta mai da shi ya zama wani zaki yanzu wannan fakar sun akan mulki mu yan Najeriya eh me suka fi mu ya aka yi suka samu na uslubi kaga ai an samu ƙarya ko na tufa da ita ta zama gaskiya har yau zana neman ma kusan ma ya zama gaskiya ma a kaure ta gaba daya amma dai kaure ta hidaya ya zauna da ya haka ya kuma zo kawai abin da mutane suke bukata inda za a ɗauki makodan kuɗa ba sai shi kenan gashi an gama ga kujerar makka shi kenan halas ga kujerar umra halas alhamdulillah sarki namu ne sarki namu ne kujerar umra ana rusa hagu ana ba ku ana kowa sai a karya kafafunku su kuma yana an ba su ce a wuri muke so mu zauna a ciki ga kujerar maka ce a daga ba ni kujerar maka ba mu kujera a nan wurin mu dinga zama mu ga me ake yi mu koyi da dabi kenan hal tafhamuna na ji kun yi kun yi irin wani zai eh abun yi ne yi wahina idik to anan yanzawi haqqana wa yad'afu ka annahu maghlubun anan yanzu sai kaga yanzawi haqquna gaskiyar da muke takkaho da ta koma gefe ta nan na ɗaya ta kwalma ɗaya an gaita lungu waye da ufu gaskiyan da mu ta rauni ka annahu magalubu kamar an danne ta an murkushe ta wayan tafiqul batilu ƙaryar ta kumbura ta haɓaka Wayan kufa وينتفش تيكوفا galibu kama ta yi nasara kama huwalwa ka ina cewa kama yadda yake auke a can kenan misiransu amma kusan dai wannan duniya ce gaba ɗaya ruwan dare ne wahuna kun gani a nan na ta'allamu li haqqina allazi da'ufa wanzawa sai mu kama baƙin ciki da damuwa ga haƙƙinmu wanda ya yi rauni ya nannaɗe ya tattara ya koma gefe walil batil da in in tafasha wan faka, ainihin walil batil allazi in faka ga ƙarya ko wacce ta haɓaka ta kumfa ta kumbura wani abira an alamina haza bi suratin min surataini nu'abbir wani abin za mu kwatanta mu bayani game da wannan zafi da muke ciki bi suratin min suratai ne la salisa lahuma imma an nu'abbira an alamina bi suratin makbutatin salbiya fanasdadu hazimatan nafsiyya ala hazimatina wan'izalan anil mujtama'i wal alami abun da ya same mu tun da yanzu kirikiri muna ji muna kallo gaskiya ta koma gefe ƙarya ta daga sannan in muka tashi kuma za mu gyara sa mu ƙara ɓatawa badalan a yi bakan a sako hanyoyi a bi hanyoyin da suke da wahala a sake dawa ƙarshen ta sai a taho a fili za a yaki karya wa imma an nu'abbira an alamina ko dai mu fassara raɗaɗin mu bi sura makbuta da wata sura mara nasara salbiya wanda ba ta kawo fa'ida ba mai korewa mai ƙarfa a gushe mu fanasdadu hazimatan nafsiya ala hazimatina gashi yanzu mun koma ce to yanzu ma abun duk gaba ke da an gama cin da yaƙi to ai ma an yi kaza kaga na farko an kore mu na biyu rakin mu shi kenan ƙarya ta ƙara tashi shiru za a yi aiki za a yi an gane wannan tunda in ka a yaƙi ai ba za ka nuna mutane kai ko misalin mu dawo hissi ko mutum ne ya raɓe ya raɓe ya kwance kwance ya kuma ma duka sarahata in ka kalle shi kai murmushi sai ya tsorata eh ka cije kai kaman ba kai ido ka ba kai kai masa wani kallon wulakanci tukuna to za ka ji kaci shi da yake shi da ya dukan shi zai taka da gudu amma mutum ya rafke ka da duka ka ji ka iji kana wayyo wayyo wayyo wayyo haba'i an kara ba zai inda wani arabe zai kara maka suna da yawa amma ido ka kai rayuwa ce kai irin wannan duka babun da zane ka to akwai sauran rikici irin ko an yi irin wani abu na kawai sai a yi fakam kamar ma ba a komai ba saboda haka nan ba a nuna ainihin abun nan da raki amma in aka nuna ai an yanzu an an karye wal izalan a koma gefe anil mujtama wal alam a rabu da duniya a fita ma da kaza shikenan sai an karasa ko kuma an rauna ka kama kwanta ka mutu da kanka wa ima an nu'abbira an alamina hadha bi suratin sakhibatin mutashannijatin munfa'ilatin wa ahyanan tabawiyatin makhfiyatin فيزداد على الأرض بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معه فنخسر الحق مرة بعد مرة ما أننا على الحق وغيرنا على الباطل إذا سيدا da yi magana sai da yawo yi dugo sau uku a jikinsa alamar matsin rai imma an abbera ko dai mu tashi mu fassara wannan rashin nasara da muka yi an alamina haza bi suratin sakaba da bambami da zage-zage da rattoni ko shi ne suku da hayaniya mu tafi kaɗan mako ka gani bari kawai babba wannan bai ƙara komai za ka kawai suna kallo suna da rinci zage-zage sun da ku mutashannija mai muni mun fa'ila na fushi saboda ainihin an danne gaskiya ai ko an danne gaskiya da usulubi ake bi a yi a mai da martani wa ahyanan da mawiya makuziya wani lokacin mu ce ai fada ma in har aka yi muku irin wannan aka yi kwance-kwance aka shige ko fada bai ba da nasara eh bai ba da fada mutum ya riga ya shaƙe ka ka yi yunkuri ka ce bari ka hamɓarar da shi ƙarshen ta ya ƙarfa ka an zai kana masa kai ai sun ne kai kuma san abin da ake yi to sai mai yanzu kai zo an ce kai faɗa da ni sai kai faɗa da ni daga nan sai ya sanyi in ka ji sako-sako ka fita to shi fi alheri ya riga ya rike maka sakka saboda haka na a nan ka gwada masa ƙarfi ɓanna kawai za a yi sai dai in ka tabbatar dama kashe ka za a yi bari kafin ka kashe a san wacce za a yi so da kanan ba a amfani da faɗa ba mai gaskiya baya faɗa in kuka ce za ka yi faɗa to za ka da malmala gaskiyarka ka ƙara ƙarfafa ƙaryar fayyazadu ala arzi bugudan lil haƙƙi wannan janyowa mutane duniya su ƙara ƙin gaskiyar gashi an san yadda aka yi aka ɓata gaskiyar aka shafa mata baƙin fenti sai kuka zo kuka fara banna kuma karya wannan fafa wannan damara wancan dole a ji tsoron ku a dawo gaskiya wannan sai ku ƙara wa kanku baƙin jini a kan baƙin jini ƙaryar ta sake kumbura tana habaka allazi ma'ana wa israran alal batil a sake dagewa akan ƙaryar can allazi ma'ahum fa nakhsaru al-haqqa marra ba'da marra raitu mu sake rasa gaskiya bayan da rasa gaskiya Kunga ga fa'idan mai mai in kun mai madarasa ta inda dole ne a samu jagorori masana amma a samu jagora jahilci ba yadda zai ja mutane da lakanta su dole a samu jagoran nan masani bi ma'anar kalima sannan duk waɗanda suke a sahun gudanar wannan dole su zama masana wanda suka san don dole su ne kaɗai za su iya jan ragaman jirgin nan ya tafi ice inda ake bukata in ku ba haka ba za a waye gari daga asara zuwa asara a ƙarshe ma a rasa gaba ɗaya ma annana alal haƙƙi tare da cewar muke kan gaskiya wa gairuna alal batili wasu mu suna kan bannan fal qadiyatu ayyuhal afadil hiya kayfa na an-nas wa kayfa nuballighu al-haqqa li ahli al-ardi bi haqqi matsalan duka ka tara ta abu biyu ne na farko mai yana ya ayyuhal afadil hiya kayfa na an-nas wa da wannan uslubi zamu ya hanka zamu kira mutane وكيف نبلغ الحق يا رام إسان دقيا لأهل الأرض قبطان الدنيا بحق وننشيني مطلع وأقول مرارا وتكرارا إننا لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإهجام فيها الخير والشر فيها الحلال والحرام فيها الفجور والتقوى فيها الطاعة والمعصية أولم يقل خالق النفس البشرية جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بلي أقول مرارا إنا فدي دداما إنا ميميتاوا إننا لا نتعامل مع ملائكة بررا ba fadda mala'iku muke hulɗa ba mutanen nan da muke kira ba mala'iku ne ba ba za mu dinga masu kallon mala'iku ba kallon masu sabo ne wala ma mara marada ba shaidanu ne kangaruru ba waɗanda aka fidare za su shirya da ƴan shaidan ke ba sa shirya mutane ne jinnu ne da insu wala ma a hajarin salda ba duwatsu muke magana da su ba ke kasasu. bal na ta'amalu ma'a nafosin bashariya mu'amala da muke da rayuka irin na 'yan adam fi hal ikbalu wal ihjab suna da fiskanta suna da ja baya fi hal khairu wash shar cikin su akwai alkhairi akwai sharri فيها الحلال والحرام فيها الفجور والتقوى أكوي فاجرة أكوي ما تقوى فيها الطاعة والمعصية أولم يقول خالق النفس البشرية شنبا مهل التنان أدن ياتي بجل وعلا ونفس وما سواها نارا سيدري da abin da aka halitta da shi aka halitta ta da shi فألهمها فجورها وتقواها يمت إلهاما لا لا تيوانت دكين صورتا to tun da mutane ne cikinsu akwai salihuna akwai duna zalika kano فلنتعامل مع النفس البشرية من هذا المنطلق لنسدر أزوارها لنتغلغل إلى أعماقها ولن يكون ذلك أبدا أيها الأحبة إلا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة هذا كله في سبيل تحصيل هذا الفضل العظيم الذي أشرنا إليه ألا وهو فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى to tunda ko ike haka ne mun yadda haka falana ta'amal ma'an nasil bashariya ko zo mu yi mu'amala da rayukan nan na yan adam min hazal muntalak ta wannan hanya nan ne wurin shigansu linasbir a gawar mu gwada su sabaru gwadawa diddibawa ainihin yin aiki duk abin da zai janyo su a hamu wani girma ke so wani magana za a yi masa wani taimaka masa za a yi wani kuɗi ke wani sakin fiska ake nema mu tsaya mu duba kowanne mutum da yake bukata shine sabaru duk wani dalili duk wani usulubi mu amfani da shi linata galgala don mu samu kutsawa ila aina a amakin a can cikin zukatansu mu shiga nasu tukun mutanen da ba su san uban ba walan kuna zalika abadan ayyuhal ahibba wannan shiga cikin zukatan su bai taɓaiwa abadan abadu illa bil hikimatil baligha sai da hikima ya fassara ayin hikima wancan satin ne wal mau'izatil hasana wurin hikima a sa hikima wurin wa'azi mai kyau والكلمة الرقراقة الرقيقة الرقراقة da kalma mai taushi mai rafa jiki mai rugurguza gababuwa kalma mai rugurguza rai ta inda maganganun musu sanya mutum ya tafi da kyar yake tafiya zai je gida duk inda wanda ka zauna tare da shi ya zama kai masa rugurugu da jikinsa ka koyi kalmomin da za zaka gaya mutum <coughs> su ratsa shi هذا كله في سبيل تحصيل هذا الفضل تكون الدم صامت دوتا فلالا العظيم الذي أشرنا إليه على وهو فضل الدعوة إلى الله وأن مزم دماتم تبارك وتعالى وقد قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا ماذا بك جيد ألا يكون مثال كلمة نن أنه مثالك لا إله إلا الله aw ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi misalin wannan kalma wanda sama da kasa da su ta kafu ka shajaratin tayyiba kaman ice ne lafiyayye mai kyau irin su dibino asluha sabitun tushenta ya kafu ya shiga gargashin kafa ko babu ruwa yi zai wa far'uha fi sama rassanta kuma ya sama iska baka da ita tuti ukulaha tana ba da ‘ya'yan itatuwan ta kullahi ne bi rabbi rabbiha wannan shine kwatankwacin kalmar shahada kalmomin shahada hadihi hiya autul karima wannan ita ce da'awa ta mutunci ta karanci ana bukatan ta kafu kuma ta dinga ba da abin nan ɗinta amma kada a sake da'awa ta zama safahiyya kuna a ce muku gashi gashi gashi ku ba rubu ku cika gari a lokaci guda in kuka tashi fashe ku fashe ba komai a garin su kuma in can yayin da kuka tawa rudu sai sun shuru ku gama abin da za ku yi ku watsa sa ga sun zan duk sun kore abin da kuka kafa cire wannan saboda ne ba ku tsaya kun kafa shi a kafa ba wannan ko ina nuna mana wani abu tabbas malam tilas a samu mutane su zauna su ci gaba da koya mutane addini a zauruka fito muku da magana a fili haya gaga irin wannan karatu na tsakko mutane a zuba su a makarantu sai karatun silabas wala bala haya gaga ne karatun bai sai albarka ba amma za a yi shi ba ina nufi ne ka ba zamani ne sa dole haka amma abin da zai dole rabu da mai karatu jumla daya jumla biyu jumla uku ya tara ya gama na littafi ya ɗauko wancan littafi yana ga yadda ake mu'amala ya ce azaba a nan yau ai kaza da shi ce azaba gobe in ya koma garin su zai albarka iri ne mai kyau duk inda aka je aka shuka shi malam ba za a so a bar wurin ba ko garin su ko garin su ake zauna amma in aka dakata wannan balan-balan aka bi wannan hudan wallahi malam karshen ta rushewa ka kalli yan bidiya yadda suke da'ama mutanen su ko da sabuwar bidiya ka ga yadda suke tale ne su idan aka sai maka yau suna ta dole ma ka yadda a garin ana yi saboda haka nan tilas awan nan fa ana son a kafata da tushe a samu yara ƙanana maza mata ko ina yin abin ake yanzu misali ka mu kaɗai mu kaɗai ne ba mu kaɗai ne ba duk kowa ya tafi gida wani ya tafi kallon satellite wani ya tafi jin rediyonsa wani ya tafi jin kaza wani ya tafi hiransa wani ya tafi menene ɗinsa da ba ta kafu ba هذه هي الكلمة الطيبة الدعوة الكريمة هي الكلمة الطيبة التي ضرب الله عز وجل مثلا لها في القرآن بالشجرة الكريمة الطيبة دعوة بقى ainihin الكريمة بإتات يا itaciya تلك الشجرة التي kyau في أعماق التربة wanda ta sun kutsa cikin ƙarƙashin ƙasa ba mitin mitin ba ne ba harka, mitin mitin bai fita mu wafi kalbi sukhur haka ta kusa har in ikin dutse ne ta fasa dutsen ta shiga ciki wala tu'athiru fi harrihu al'atiya ra'aitu wata iska mai ƙarfi ba ta girgiza ta don wani ya shigo ciki bari ya sa ya raba wane da wane bari ya yamutsa kaza da Allah ba ta kasa lokaci karantawa su kai sun riga sun kama kafa wala Muhammad Awilul hadabi wata diga ta rusawa ba ta iya karyata wal batashi ka damki da'awan ka ja ka ja ka wuce ga ba ta taba ta sai dai ta juya ta juya ka ga ta zai je kawai wato guyan inna a ila ilallahi ta'ala bainal a fil a'maki sukunaha fa kaifa tunsa wa man fin nafi ha

daga jiwa Allah shi kan malam Allah ya gafarta masa yake cewa lokacin da aka ce an kama wa ne an kwace wa ne ce za ku iya kwace su duka amma a gida ba za ku iya ba ko ina za ka raba mutum da aƙidarsa sai dai ka kashe ka fasa cike ka fasa zuciyar ka rasa inda ta goyi ya tafi da musu lahira kai yanzu ma wannan kalmar shi ne a yi bainal jawani fil a'maki sukunaha kaga sukunaha mazaunin wannan aqida bainal jawani yana cikin girji fil a'maki a kirjin matan cikin wani dan daki wanne sufiya wa zai iya kabule ta ai ko yana da aiki fa kaifa tunsa wa man fin nasi yansaha ya ma za a yi amanta da ita wane ne a cikin mutane zai iya manta da ita dai ba ta shiga ba shi isa ake son abin ya shiga karatun ya ratsa ba karatun sama sama ba al'udun sami'atu kunne ta riga ta ji wal ainu dami'atu idan yana kuka a kanta wal ruhu khashi'atu rai ta kaskantar da kai wal qalbu ya ha zuciya ta rungume ta tana santa wa zai raba su da ita wannan ita ce ainihin waka dawa waƙar kalman aƙida bainal jawanihi fil a'maqi sukunaha fa kayfa tunsa man fin nasi ansaha al udhunu da asami'atun wal ainu dami'atun warruhu khashi'atun wal qalbu yahwaha naga ya kamata ba da haddanta ba dan da kafir ba zan ce wa ya haddace dan masa kyauta ha me zan bada mota ta eh mulki eh wala gyara ba mota dai dai mujalla eh ina ya yi ina ya yi ina ba don haka ba ko da na baka wanda ba ka mata ba eh? a yi ya riga kayi kayi a nan amma ta zo tiriyan tiriyan amma dai ka ta ko ba komai dai za a baka mujalla ka ga shafin ta nan ka ga shafin ta nan a karba insha Allah ko da ka bata. zan ba shi wata mujalla wanda ba irinta ya kalli bangon nan ya kalli bangon nan karbi abuna tunda da ya hawala eh? Eh. Eh, waye ne kyautar ya ba da kyautar keke ce amma kada kana rawan a dawo da shi ba da ba in haka wadda ai da ba kuwa ya da da su walima la ya za a yi ba zan wahiyar kalimatullah kalma ce ta Allah ya kalimatullah jalla fi ulahu wa kalimatu rasulillah kalma ce ta manzon Allah wa min al-mazalik al ya kamata a ce da'awar sunna akida ta ainihin abin da ita ce a ce ta ratsa mutane amma ba bidiya ba wa min al-mazaliki al yana daga cikin mazamomi masu hatsari an yanzura da'iyatun ila man yada'uhum nazaratal musta'ali ainihin an yanzura da'iya da'iya dinga kallon waɗanda ike karantar da su kallon shine sama da su ya kamata ka kalle ku bai ɗaya kai ka ɗauka sun fi ka amma bai kamata ba ka yi wa ɗalibanka kallon ƙasƙantattu kallon jahilai kallon 'yan ƙauye in kai haka ba ka ke nasara me a na can ana nan kana an tsallake me hawa sai an gama tukuna wa an yukallimahum kalamul mutaraffi dinga ya musu magana magana ta isa shi ya yi karatu yana da tsarin da ba su da shi bai kamata ba waka an da lisanul hali ya kulu lahum ya zanto kai ka ce lisanul hali na faɗa mata ne ana la'alimu wa tumul jahiluna ni ne malam ku jahilai ne mu ai zo ka wanda kawo wa da ke a matsayin ku na jahil kai ko ni ba talaka ba ne ba ko ga agogona ku duba irin takalmin da take sawa Allah mutu kalli ga ta ni ba talaka ba ne ba to shi kenan ke me motar da duk wancan zai iya hawa ne ma na hawa irin ta to daga nan sai me ka janyo wa kanka bakin jini wajen ka wannan ai nau'i ne ma na gabawa ka dinga ka tashi gwada karo da ɗaliban gaba ka kara da wa'inda kake da'awa kake so ka nuna musu riga ka nuna musu agogo ka gwada musu biyun da kake rike da shi ka gwada musu motan da kake hawa wai da sunan he anya ka sai ka nuna musu kafi su zan ba ka ba da saurare ka ba ha ah, ba gaskiya ke koya masu ba ana ta'i'u wa antumul muznibuna al'asuna ni ne mai da'a ga Allah ku masu zunubai ne masu sabana kada Allah abin da kuke aikatawa ana taqiyu wa antumul fasikuna ni ne mai takawa ku fasikai ne ana almuttabi'u wa antumul mubtadi'una ni ke bin sunna amma ku ibdi'a ne ana al-muhtadi wa antum adh ai ko ba za fa juna ban dai haka ne wanda lisanul halin muzawin yan da'awa abin da ke nuna kenan ana fali falinafkur jami'an qaulallahi subhanahu mutuna gaba ɗayan mu maganan Allah كذلك kuntum min qablu famanna ba ta fatabayyanu kazalika kuntum yadda wa'ancan da kuke so ku gyara da can kuma haka kuke ninga famanna Allahu alaikum Allah ya muku kyauta ba ta bayyana ku dinga neman bayani ku yi bayani nisa aya ta sa'in da hudu wa qaulullahi subhanahu balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah ne fi cancanta gora ya mununa alaika ko an aslamu balillahu ya munnu alaikum Allah ne kan goranta muku an hadakum lil imani a shiryatar da ku ga imani in kuntum sautatena al-huzurat aya ta sha bakwai fa mahama azharat da'iyatu min hikimatin wa rahmah ولم يتوج هذا بتاج التواضع فحتما ستنصرف من حوله القلوب <coughs> لأن النفس البشرية تنصر من الكبر وتبغض المتكبرين ومن يطلب العزة في الكبر كمن يطلب الماء من النار ومهما أظهر الداعية duk inda za iya kai da bayanin hikima da fasaha da jin ƙai walam yutawwash hada bi taji tawaba bai tufatar da wannan da tufan kankantar da kai ba asalin taji hulan kwalliya hulan mulki bai yi rawani ba da rawanin kankantar da kai ba fahatamat tabbasa tansarifu alqulubu min haulihi zukata za su watsa da gare shi za a daina sauraron sa ta masu yaga mutane zukatan mutane suna son menene na manta ma kuma magana eh, na magana masu mulki subhanallah ban kasance na fi ku ba an dora ne akan ku ban kasance na fi ku ba ko eh ma maganan ibar ce ta bace ne amma dai haka take walastu bi khairikum mutane na fan haka wulitu alaikum walastu bi khairikum an ɗora muku an ɗora ni ko in muku karatu amma ba na fi ku karatu ba ne saboda dan ku tsaya mu tattaimaka ku taimaka min ku tsaya ku ji ku tattaimaka min ya zan ne karatu na gaba haka mulki an ɗora ne ku ban fi ku ba li'annan nasal bashariyata rai irin ta ɗan adam tansiru min alkibiri tana gudu daga mai girman kai mai nuna shi ya iya yana da fasaha wata bagudul mutakabbirina tana kyaman duk mutumin da yake da girman kai waman ya talo bil ta fil kibiri duk mutumin da yake neman girma ta hanyar girman kai kaman ya talo bul aminan nari kaman mai neman ruwa ne a wuta wadda wuta kone ruwa take amma huwa tawadu idan to ko in haka ne menene wannan kankantar da kan قال العلامة ابن القيم رحمه الله هذا انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند عهد حقا بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله وهذا خلق إنما يعطيه الله تبارك وتعالى من يحبه ويكرمه ويقربه علامة ابن القيم رحمه الله shi tawadu'u shine inkisarul qalbi lillahi karyowan zuciya ga Allah mutum ya zabgo ya karyo ƙasa saboda Allah ya mayar da kansa ba kowa ba ya zallala kansa saboda Allah wa kafdu janahi zulli da sakin fuffuken tausayi da ƙanƙanta war rahmati ainihin jinahin rahmati bi ibadihi ya saukar da kaskantar da kansa da abun nan dinsa ga ainihin gabayinsa ya bi Allah ya kankantar da kansa ga bayin Allah ba abu biyu ba kenan shi kenan fala yara lahu ala ahadin fadlan fala yara fadlan lahu ala ahadin bai ga ina da fifiko akan wani dukkan mutane yana kannan ma dai kai sun fi shi kuma har zuci banda in dai in ya kaskantar da kai ce na kaskantar da kai kasa dai na fi ka ko subhanallah to dai aka yi dama baka kaskantar da kai ba da yari shi kaga dai da na yi fa ka san ina gaba da kai ko kaga na sako kasa don mu tafi tare don nuna maka ba komai ni ba na neman girma to kuma mai kai yana neman wadu ku wala yara lahu fadlan ala ahadin kira wala yara lahu inda ahadin haqqa wala yara lahu haqqa baya gani yana da haƙƙi inda ahadin baya gani da da haƙƙi ai masa kaza haƙƙin ai masa kaza hukukuna hukukuna bal yaral fadlu linnasi alaihi yaral fadlu yana ga fifiko wato yara linnasi kenan fadlu alaihi yana ga mutane suna da fifiko a kansa na abdullahi ibn mubarak wal huququ lahum qablahu ainihin suna da haƙoƙi ainihin suke da haƙoƙi sa. suke da haƙƙin cancanta kafin sa wa haza khuluqun wannan halaye ne innama yu'tihi Allah subhanahu wa ta'ala man yuhibbu wanda Allah ke so ne ai nake ba wannan hali wa yakrimuhu yake karrama shi wa yuqarribuhu kafin ku juya shafi wannan magana cancantatta ce mutum ya tsaya dandake ta huwa inkisarul qalbi lillah وخفض الجناح الذل والرحمة بعباده ولا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله وطلعنا ذن يعني حد وانا هو أما بعلانا أنت كيف تعرف عن وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع أنت تنبي فضيل جمدك أن أتدك فقال يخضأ للحق وينقاد له ويقبل الحق من كل من يسمعه منه يا يعني إكي تتواضع وانت ابن القيم فلسفة ابن القيم wannan ko wannan annasiku anan ibn ayyam yace ya khaba ulil haqqi ya kankantar da kansa ga gaskiya wayan qadu lahu yayi biyayya gare shi wa yaqbalu al haqqa ya dinga karban gaskiya min kulli man yasma'uhu minhu daga duk wanda ya jiyo gaskiyan aurensa فليحذر الداعية أن يرى لنفسه بدعوته حقا على الله فلن يدخل الجنة أحد بعمله إلا أن يتغمده الله عز جل وعلا برحمته كما أخبر بذلك حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل, لن يدخل أحد منكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة ما دعوة ما يكرن تروى حتى tara an yara li nafsihi haqqan ala Allah kada ya zama yana da haƙƙi a wurin Allah da kansa bi da awatihi kiran da ike tsora ganin lallai ina da wani cancanta ga Allah yana da kusanci ga Allah falan ya da kudal jannata ahadun amala bi amalihi ba wanda zai shiga aljanna ta dalilin aikinsa da sakamakon aikinsa. illa an ya tagammadahu Allahu sai dai in Allah ya lullube shi jalla wa ala bi kama akhbara bidhalika habibu rabbil alamin kaman yadda ainihin masoyin ubangijin talukai yace kama fi sahihaini min hadisi abi hurairata annahu sallallahu alaihi wa lan yudkhila ahada minkum amaluhu aljannata lan yudkhila amaluhu ahada babu wani babu wani guda da aiki daga babu wani guda daga cikin ku da aikin sa sai kai shi aljanna babu babu wani guda daga cikin ku da aikinsa yudkhiluhu aljannata babu sabai suka duba babu wani a cikinmu da aikinsa zai kai shi aljanna to yaya kenan qalu wala anta ya rasulullahi to har kai ma qala wala ana ne kan kai na aiki na ba zai kai ni aljanna ba illa an yataghammadani Allahu minhu sai Allah ya lullube ni da wata kyauta dan daga wurinsa bi fadlin wa rahma saboda haka nan duk ibada da ake kamar da malaman tauhidi ke nuna ainihin godiya ce ga Allah a godiyar ma bata godu ba balle har mutum ya fara da ya aljanna sai da wata kyauta daga Allah wa fi sahihi muslim عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله باب وني nakira a fi ka korewa tufidul umumu babu wani daga cikinku da aikinsa yudkhilu jannata zai kai aljanna zai kai shi aljanna wala yujiruhu minan nari ba wani daga cikinku da aikinsa zai kare shi daga wuta wala ana har ni in ji annabi illa bi rahmatin min Allah sai da kyauta daga Allah wa fi sahihi muslim ka kenan mutum ko ya tashi kira ba zai irin gautsin can ba ya bi a hankali وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد ubangiji ta Baraka wa ta'ala ya aiko min an tawaza uku ƙanƙantar da kawunanku hatta la ya ya ahadun ala ahadin hatta yadda wani bai zalunci akan wani wala ya fara ahadun ala ahadin wani bai fahari akan wani hazihi hiya akhlaqud da'iyati su ne halaye da ya kamata ko ya wajaba da duk wani mai da'awa siffatu da su wasu mati wannan su ne alamominsa hikima wa rahama wa tawadu hikima da rahama da tawadu ya kamata tun daga can ka nemo meye hikima ka ga meye rahama ka ga ne tawadu ya hana الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا